Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El Hikaya. A gamar 'yan sanda da magoya bayan madugun adawa a Senegal Usman Sanko ta yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha biyar. Hannibal Gaddafi ya shiga yajin cin abinci don matsa lamba a sake shi daga hannun jami'an tsaron Lebanon fiye da shekaru bakwai da suka wuce. Shugaba Erdogan na Turkiyya ya fara naɗe-naɗe a sabuwar gwamnatinsa da ka iya tada kuɗin ruwa. Cikakkun labarun. Gwamnatin Senegal ta ce mutanen da suka mutu a arin gamar 'yan sanda da magoya bayan madugun 'yan adawa Usman Sanko sun kai sha biyar ciki da jami'an tsaro biyu. Arangama ta ci gaba wa sassan Dakar a Juma'a, inda masu zanga-zanga ke jefa duwatsu, kona motoci da bata manyan shaguna. Yayin da 'yan sanda ke jefa yaƙi mai sa kwalla, ita kuma gwamnati ta turo sojoji da tankunan yaƙi. An samu sanko da laifin ɓata tarbiyyar matasa, amma an wanke shi a cajin fyaɗe da sakonnin barazana. 'Yan Senegal na ɗora alhakin tarzomar da asarar rayukan kan gwamnati. Sanko ne mafi girman mai hamayya da shugaban ƙasar makisal kuma yana da farin jini a tsakanin matasa. magoya bayansa na cewa an yi amfani da shari'a ce don bita da kullun hana shi tsayawa takarar shugabancin kasar a baɗi. Dan mariga shugaban Libya Muammar Gaddafi wanda hukumi a Labanan suka tsare shi fiye da shekaru bakwai ya shiga yajin cin abinci don nuna fusatar tsare shi ba tare da shari'a ba. Lauyan Hannibal Gaddafi ya faɗa jiya asabar cewa Hannibal da gaske ke yi kuma zai ci gaba da yajin cin abincin har sai ya kawo ƙarshen tsare shi. An rike Hannibal tun shekara ta 2015 bayan sace shi da aka yi daga makwabciyar kasar wato Sham inda yake zaman gudun hijirar mafakar siyasa. Yan bindigar Lebanon ne suka sace shi don neman sanin halin da wani jagoran shiya wanda ya bata a Libya shekaru 45 da suka wuce yake ciki. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa ta shirya don kai harin ramuwar gayya kan Rasha. A zantawa da jaridar Wall Street Journal da aka wallafa jiya Asabar, shugaban na Ukraine ya ce suna da yakinin za su samu nasara. Zelensky bai ambaci ranar da za a kai harin ba. Bugu da ƙari, Zelensky ya nuna zullumin irin sakamakon zaben Amurka na baɗi da yake ganin gwamnatin da ba za ta mara musu baya sosai ba za ta iya hawa karaga. Firaministan Indiya Narendra Modi ya isa bigiran da aka samu gagarumar gocewar jirgin kasa daga kan digarsa inda kimanin mutum 300 suka rasa ransu. yayin da kusan mutum 900 suka samu raunuka. Modi ya shafe kimanin minti talatin a bigiran yana duba yadda ake raba kayan agaji da kuma magana da jami'an ceto. Daga bisani ya tafi asibiti inda aka kwantar da wasu daga waɗanda suka samu raunuka ya yi magana da su da kuma likitocin da ke duba su. Ya shaida wa manema labaru cewa gwamnati za ta yi abu mai yiwa don taimaka waɗanda suka tsira da kuma hukunta waɗanda aka samu da hannu wajen aukuwar hatsarin. Hatsarin ya auku ne a ranar Juma'a da dare a tazarar kilomita 220 kudancin Kolkata. India ta ayyana jiya Asabar a matsayin ranar zaman makoki don karrama waɗanda hatsarin ya rutsa da su. Hatsarin jirgin ƙasa ya sha kowa a India don tsufar kayan aikin jirgin ƙasa. Fiye da mutum miliyan goma sha biyu ne kan shiga jirgin ƙasa kullum a ƙasar ta India. Shugaba Tayyip Erdogan na Turkiyya a jiya Asabar ya ce sabuwar zababbiyar gwamnatinsa za ta koma mafi karfin tsarin tattalin arziki na iya ruwa da kai. inda ya gabatar da sunan Mohamed Simsek a gwamnatinsa don tinkara tsadar rayuwa da sauran matsaloli. Nada Simsek a matsayin ministan Baitul Mali da kuma na kuɗi na nuna alamun tashin kuɗin ruwa a watanni masu zuwa. Masu sharhi sun ce wannan sauya matsaya ce daga tsarin Erdogan na rage kuɗin ruwa duk da tsananin tashin farashin kayan masarufi. bayan lashe zaɓe a zagaye na biyu a makon jiya yardawa mai shekaru 69 da ya mulki fiye da shekaru gwammai biyu ya fara sabon wa'adinsa na shekaru biyar da kira ga turkawa su jingine bambance-bambance don fuskantar ci gaban ƙasarsu a gaba. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da saduwa da ku a cikin zauren VOA. A yau za mu yi tattaki zuwa kasar Ghana inda abokin aiki na Ridwan Abbas zai tattauna da wasu 'yan gudun hijira inda za su bayyana damuwoyinsu da kuma bukatunsu. Ku biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau zauren VOA ya yi babban kamu saboda 'ya'yan hausawa ne da suka tashi suka tsaya kan kafafuwansu domin neman halaliyansu haƙƙinsu suka shiga duniya suka shigo nan kasar ghana kowane ɗayansu na fafataka yana faɗi tashi domin neman abinda zai rufa wa kansa asiri abinda zai ciyar da gida da shi yawancinsu mutane ne na nijar akwai wasu su ɗaiɗaiku da watakila daga najeriya ko makamantansu yau da su ne za mu yi wannan shirin na zauren VOA. Suna tare da shugabansu da ke a matsayin sarkinsu a nan. Duk wani ƙorafe korafe nasu duk wata damuwar da za ta iso musu. Shine ke tsayawa don tabbatar da cewar an samu an magance wannan matsalar. Bayan sun gama faɗan abin da ke damunsu za mu koma wurinsa domin shi kuma ya cika maganar ko kuma dai ya cika mana wannan shiri ya zama to shirin ya kammalu ba da ɓatan lokaci ba za mu tafi wurin wanda zai yi magana na farko ya dai gabatar da kansa sa'an nan ya yi maganar abin da ke damunsa cikin minti ɗaya zuwa minti ɗaya da rabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Eh, mai magana lawali zakari daga fartuman da kwaro kwamin ɗin kora eh, eh, bayanin da nake da shi ni mazaunin akara ne abin na akara to amma abin da ke cikin zukaci na nake son wata zan dan furta kaɗan daga ciki to din shi nan da zaman mu akara alhamdulillah Eh, ba mu da mu ci matsala dai in ta samu marasa yadda za mu yi muna tare da abokan arziki ana taimaka mana ana tallafa mana mu karshen wannan abun eh, to amma bayan haka nan akwai wasu ababai wanda muke ganin ya kamata muna da shikashikai gare su amma ba mu da eh, amma yana ba da haƙuri zuwa ga shugaban ƙasarmu na Nijar Eh, muhammadu bazum ya yi don shi eh, tallafin da muke nema zuwa a gare shi watan nan zamanmu muna da wani abu ya kasance cikin matasanmu mun samu irin hakanan ba ɗai ba ba biyu mun samu irin hakanan kamar masu zarga-zarga hawan babura da sauransu mun taɓa samun aksidan namu ya rasu ya bi ta hanyar haka nan mun samu ba ɗai ba biyu ba to amma ba mu san yadda za mu yi ba mu samu wani haƙi na kan bisa wannan mamacin ba irin haka ma muna neman mu samu wani girshiki idan mun samu irin haka nan wata rana kuma mu samu wani zai tsaya muna mu nemi wani haƙi irin wani diya haka da sauransu inda haka ta kasance mana kawai shi kenan ba mu samun wani eh, karhan yanke wannan abun. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne Alasan Muhammad Aulumat. Fata na dai mu 'yan Nijar da muke cikin babban birnin Accra kuma cikin Accra inda muke muna fadama. Muma muna nan muna fafutuka muna nema ya za mu yi da kanmu a gida in muka je gida ba mu da daman tsayawa gida mu kula da abin da yake tafiya gida rayuwar mu ta kare bariki ko wani lokaci bariki muna so mu tsaya gaban iyalan mu gaban tsofaffin mu mu gansu su gan amma rayuwar sai a hankali ubangiji Allah dai ya muna jagora kuma ina jaddada magana ta zuwa ga shugaban kasa dan Allah dan annabi ya muna wani girshiki wani jagora ya ɗauko muna cikin ma'aikatan nashi mu ma mu san wani babban ma'aikaci namu a cikin ƙasar Nijar cikin babban birnin Accra ya zan shi ne wakili namu wanda ko tun tube mutum ya yi dai Nijeriya ne surtu Nijeriya muna ganin problem kala-kala muna ganin problem kala-kala menene problem za ka iya tafiya cikin gari wani abu ya zo ya faru baka da wani wakilin da zai zuwa ya maka tsaye ba a san gidanku ba abin nan kayi wani laifi mai girma ne an kama ka kankanan laifi ne kaka yi aka kama ka ka kaga in muna wani shugaba wanda zai zan muna girshiki ya zama muna cibiyan abun duk wani abu da yake hafin inda abin da ya faru dan Nijar ne surtu mu dai duk masu nema yan cirani yan abin ya faru ya yi kokarin tallafa muna salamu alaikum rahmatullahi wa <coughs> ni ne basiru kwarin baki kwamin dekora to abin da nake bara da shugaban kasa taimako na farko muna son mu can 'yan niger yaren matasa a neman muna aiki wanda za mu tsaya da mu da kannanmu mu tsaya gaban iyayenmu da tsohinmu da tsohi mata da maza mu tsaya su ganmu mu gansu kuma yara kankana wanda suke kankana sosai 'yan shekara sha biyar muna tare da su saboda kai yanzu kana zamani nijar amma lakwal abinda an lakwal yanzu sai wanda an mai hali shine zai samu lakwal nijar dan talaka in yace zai yi lakwal ya abu ya kai wurin saye uba ne bai da kuɗin saye sai lakwal din shi ta lalace duk ga mun muna zaune da su yara wanda lakwal su ta lalace amma mun zo da su muna neman kuɗi saboda uwansu ba su da halin sayan lakwal. mai nuna hamisu yahaya farin baki mazaunin birnin akara ghana wato sakona ga shugaban kasa muhammadu bazon shine da allah in lokaci ya kai irin wanga da allah a zan samu ana taimaka mana yadda za mu samu mu tsaya gida mu zanki noma in lokaci ya kai irin hakan ga matasa da ya babu ba su da abincin da za su ci bale su sa su yi noma gida duka muna nan tare da su to ya kamata da Allah ana dan tallafa mana da abin da za mu ci yadda za mu tsaya mu zanki noma gida ban manta wata shekara da ta wuce bara an taba taimaka mana da jika talatin da uku uku to ya hana mana irin wannan tallafi kamar lokacin noman ga gaskiya ba karamin kokari ake muna ba eh muna jin daɗin irin haka nan kuma a taimaka muna masha Allah har yau dai muna nan tare da 'yan uwa da suka shigo nan kasar suna neman halaliyarsu yau zauren voa tare da su ne muke aiki kowa na bayyanar da irin abin da ke a rasa irin taimakon da yake bukata daga ainihin gwamnatocinmu. sunana ashiru daga jihar maradi kiran da zan yi ga shugaban mu muhammad bazum tabbas yana kokari ko muna neman ya kara saboda in aka ɗauki ƙasashen da ke kewaye da nijar su da duka matasan Nijar ba su zama cikin Nijar saboda ni saboda babu aikin yi ne ya ka rashin aikin yi saboda ba za a tsaya a musu wani kamfanoni ba wanda za a samu a ce yau cikin jihar maradi an gina samu kamfani biyu zuwa uku ko hudu yanzu in an ce an gina kamfani uku aka zo aka ɗauki matasa aiki kamar kowane kamfani zai ɗaukan matashi dubu guda dubun nan guda za a samu sama ga mutum dubu uku su ci amfanin wannan aikin to in ana yin haka ta ya za a yi jibi a ci an samu matasa sun yi baro nijar sun shigo wata ƙasa duka rashin gina kamfanonin nan shine ke kawo mana matsala ta ya za a yi a ce don a ɗauki jaka ashirin ko wani abu a bamu ba shine muna so ba abun da muke so a gina kamfanoni in an ka gina da mai ilimi da wanda bai da ilimin ko wani yana da amfani a ciki akwai wanda zai tsaya bangaren rubutu wani zai iya dako ne wani aiki ne duka in an ka samu ana baka kuɗin da zaka kula da iyalin ka yi maka albarka bisa ga kuɗin da zaka zo ka nema wata kasa saboda in kana aiki cikin wannan kamfanin shine zai baka dama ka kula da iyayenka da yan uwanka wanda kullum iyayenka za su ce Allah shi ma albarka kuma wannan albarkar ta bika amma saboda Allah ni game da irin yanda nake ga matasan mu suna baro kasa mu shi yanzu aka ji ba ai Nijar tun nawa ne duka wasu kasashen da mutanen kasar Nijar ne suka kara yawan mutanen su ba wai ainihin ɗan kasar bane miliyan nawa ne ke yawo cikin kasashe ana muna walakanci ana nuna mana mu ba 'yan ƙasa ba ne a yi mana cin mutunci saboda kun ba a yi asali ba Ko wani yana da asali to kiran da zan yi ga muhammad bazum da allah dan annabi ya yi kokari mun san yana yi amma ya kara a cikin jihohin nijar guda takwas a samu da allah ko kamfani biyu a ce an gina an ɗauko matasa ga a ce wai sai 'yan bariki za a ɗauka a shiga birni da ƙauye a ɗauko matasa a sa su aiki saboda yan an kai wannan an kashe wata kafa ce wadda wa'yansu za su biyo ba ai da ma sai da na gaba ne ake gane zurfin ruwa to in na ba nan ba a gwada musu hanyi hita ba inda suka ga na gaban sun tsanan za su zo su tsaya kenan wani zai iya tsaye kasuwanci wani zai yi aikin kamfani kenan an ci gaba kuma duka mu duka karon mu ke marmakin kuɗin da muke kashewa muna zuwa ta ƙasa an kama da kamfanonin za su amfani mu dan Allah dan annabi ayi kokari mu wannan walakancin da ake mana ƙasashe bai mana daɗi amma hakuri kuɗi ne dai kawai muke saboda ba da mun kaya amma a yi kokari da Allah a taimaka mana saboda Allah da annabi a muna waɗannan kamfanonin ko mu nan da muke nan ba mu samu ba aikin in na bayan mu sun ka samu alhamdulillah ba a ce aikin alheri sai in kai ka samu za ka yi farin ciki ba in mun ka samu wasu sun samu tabbas ya amfani mu saboda mun san an rage shigowa kasashen mutane ana nema kowane yana da 'yancin kanshi abin da zan yi roko ga muhammad bazum kenan ya kokari da allah ya mana wannan kokari assalamu alaikum wa ta ta'ala kati. ni na dai abubakar hussaini daga da akurka mazaunin ghana akara ina kara jaddadawa mu matasa muna so mu tafi akwai masu sun tafiya ko soja ko folis wani lokacin za ka je in baka da sama baka samu wani lokacin kana yi kuma a zo a ce ba ka yi saboda baka ba da komai ba ko ba ka da saman nan ku Allah da annabi a duba mana mu dai tun masu kishin kasa ne muna son mu tafi soja insha Allah haka muke fata a duba mana kowa dan talaka dan mai kuɗi duk wanda ya zo duka dan kasa ne kowa dan kasa ne mun zo muna yi a ce ba mu yi saboda me waɗanda ba sa yin su ana ɗaukan su saboda suna da sama ma'ana a tallafa mana kowa ɗan talaka da ɗan mai kudi duk in mutum ya je yana yi a duba duka ma muna kishin kasar muna son abun duwar take mutane zuwa kasashe ana cewa mu 'yan Nijar ba ma da abun yi alhali kuma kowa yana fira halaliya ta ne duk kasan da kashe za a doke ka eh 'yan Nijar su ne suka fi yawo yawo suna tafiya kasashe kasashe ba sa da abin yi wasu ma suna faɗin ba ma da abinci alhali mu mun mafi mutum wanda ke faɗa mana kuma fi su jin daɗi to Allah duba mana a samu muna kuma na matsayi nan cikin akara ghana a bidan muna wanda zamu zan kai ma kukan mu kamar yadda aka yi kamaru kowa nasu idan aka taba ka za ka kai kara za a yi ma hakinka wa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mai magana lawali zakari mazaunin akara eh, dan kwamin din korahan farin baki eh, abin da nake korafi bisa gare shi shugaban kasa bazon. Eh, a yi hankuri dai shi abin da na gani an da hini sanin abin amma yawanci ina ganin kun san mazaunan mazaunan karkara watan mu ɗauke shi manomi duk yawancin mu akasari yan neman kuɗin ga manoma ne kuma aka ba a gani bangaren wajen noman nan gaskiya muna buƙatar taimako game da bangaren wajen noma tun yanzu noma ya saki ba kamar irin na da ba ne. yanzu sai da takin zamani da sauransu to yanzu lokacin noma ya kama muna nan ga ka aika kokari ka tai wurin noman amma saboda baka da jarin da zaka sai na irin takin zamani da sauransu balle ka samu abincin da zai rike gida babu shi kenan alhali ko kayi noman sai ka ga kayi noman nawa ne zaka samu bai ka samu ɗan da mai 25 ba talatin. ka gani kenan ka ganin wurin ma ya kamata a diba a gani a taimaka mana mutanen karkara yadda muke walwalu game da bangaren noma da sauransu e, na wurin ma muna bukatar taimako kuwa gaskiya ba ya diba a gani. Da waɗannan bayanai na lawalli zakari muka kawo ƙarshen wannan shirin a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. A madadin Ridwan Abbas wanda ya haɗa mana shirin a Ghana da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abdallah, Abdallah Muhammad, kuma ni haifaffen jihar Borno ne wato Maiduguri. An haife ni a can, na girma a can daga baya dai na zo wurin yayana a abuja don a hannun shi ma na tashi bayan rasuwan mahaifin na ci gaba da zama a wurin shi ne a wurin shi na girma ne makaranta ne komai mahaifi na matafi ne to tun yana karami na so a ce na bi sauran shi tafiye-tafiye to amma allah gaskiya bai bani dama ba kuma a lokacin ko na so in yi ma a gida ba za a bari ba saboda za a ce gangancin shekaru na bai kai a ce na fara irin wanga tafiye-tafiye ba to amma kuma yawanci wanda muke aiki tare da su within nigeria a can kaga wannan ya tashi ya yi kano wannan ya yi lagos da aikin shi dai na ce ah, to ya kamata ni ma in samu wani experience mana amma kuma ni ko zan samu wani experience ba within nigeria ba outside nigeria ni na tsaya na yi nazari ni kadai ban shawarci kowa ba gaskiya na ce ato ah, why not ina da wani a ghana me zai hana in kira shi in ji yaya yanayin aiki na yana tafiya a ghana ko a'a da bai tafiya don i should try something else saboda gaskiya na so in kamar yadda na fada na so in bi footstep na mahaifi na allah bai ban dama ba to akan haka kuma along the line ina wannan shawarar sai shi abba na ya ziyarci can nigeria. sai na tada magana ya ce a ah, alhamdulillah wannan shawaran gaskiya ne ana dinki sosai in zan zo yi trying experience dina alhamdulillah zan ci amfani shi haka ne har ina da niyan zan zo duk lokacin da na shirya mishi magana kofa abu da take in zo na shigo cikin kuma singa on the 25th of december last year that's christmas day kenan saboda na tashi daga nigeria on 22nd of december due to yanayin kalubalen da na tarar a hanya har yasa na yi kwana biyu zuwa uku amma na shigo garin kuma singa da safe 7 o'clock on the 25th of december ranar christmas kenan to alhamdulillah da aikin da na fara don da na zo ma gaskiya already tun kafin in zo ma wurin aiki na jira na don ni ake jira ma alhamdulillah saboda sai da abba na ce ba zan taso ba ma sai ya yi kokari ya samo mun inda in na zo ma baran jima ba saboda yana da sana'an yi zan je in fara aiki ana samun guri kuma ya mun waya na ce to alhamdulillah insha Allah zan taso idan na taso alhamdulillah na zo na fara aiki alhamdulillah mutanen da na zo na iskiya nan gaskiya to sai dai in ce godiya irin ce alhamdulillah na tadda su gaskiya sun mai da ni kaman ɗaya daga cikinsu kaman ma na ma daɗe wani ma bare ce ma just few months ne a ganan gaba ana ana zaton ma na yi shekara da shekaru a ganan ga matunoyin cewa just four to five months yi a ganan ga aiki gaskiya alhamdulillah don aiki zan iya cewa kusan wani lokaci yakan sha karfi na ma wanda sometimes nakan yi overtime yanayin in tashi kafin mangariba ma wani lokaci nakan tashi zuwa isha ga kuma wani lokaci da safe ana sallan asubahi zan fito saboda me in yi mito gaskiya alhamdulillah aiki da ba a cewa komai sai dai godiya eto eh maganan zan koma gida najeriya wannan gaskiya ban sa ranar da zan koma gida najeriya ba in ce shekara mai zuwa ko me wannan duk nufi ne na Allah kamar yadda Allah ya nufi na zuwa nan lokaci kankani to haka Allah yakan iya yin nufi na in koma gida a lokaci gangani amma iyali gaskiya ba ni da iyali ban san ko dalilin auren ne ma ya kawo ni nan ba in samu allah ya ni da wacce zan aura a nan to komai na allah ne gaskiya wannan na wafa wala ubangiji ban san ko a nan ne ko kuma sai na koma gida a najeriya zan yi aure ba ma gaskiya ba da mata alhamdulillah gaskiya sai dai in kara gode ubangiji subhanahu wataala zuwa na gana sai dai in kara gode mishi gaskiya saboda saboda yadda na fuskanta amin yadda na tsammani ma ba haka na zo na tsarar ba na yi don a can na yi zamani zan zo tan da different cultures different traditions dai saboda bambancin wuri a hausawan najeriya da hausawan ghana amma sai na zo na abun ma ai ba haka bane just kawai dai dan slight change ne na harshe amma ai akan fahimci abin da zan fara kuma ni ma zan fahimci yanzu ba na fara wani ba ma wani bari taba sanin cewa ni dan najeriya bane saboda hausa na ma zan iya ma hausan nan madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.